بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ۖ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 426 daidai da shida ga watan goma shekara ta 2005 muna cikin tafsirin suratul baqara من karanta آية ta 67 za mu tashi آية aya ta 68 قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون a lokacin da banu isra'il suka ga hankalin annabi musa ya tashi ya fusata a lokacin da suka tambaye shi ga abin da ya auku tsakaninsu na kisa kuma suna bukatan a roƙa musu allah wata ala ya tada wannan mamaci ya fallashi wanda ya kashe shi to wannan lokaci annabi Musa ya gwada bacin ransa ya ce a'udhu billahi an akuna min al ganin annabi Musa ya fusata shine sai suka ce qalut ulana rabbaka suka ce ka roka mana ubangijinka yubayyin lana mahiya ya mana bayanin uh, ita wannan saniya ya take ما هي هذه البقرة أي ayyu صفتها يا ya siffanta yake ka roƙar mana ka wanda ibn al-usaymin Allah ya ji kansa daga cikin manyan malaman saudi yana da littafin tafsiri a mujallar na farko shafi na 242 yake cewa wannan magana ta banu isra'ila tana nuna istikbaru bani isra'ila haithu qalu li musa alaihi salam ud'u lana rabbaka wannan magana tana gwada banu isra'ila suna da taurin kai suna da girman kai suka ce wa annabi musa ka roƙa mana ubangijinka fa amaruhu amran thumma abafu rububiyyatallahi azza wa jalla ila musa kaga suna cewa ka roƙa mana ubangijinka wato ka annahum mutabarri'una min zalika kamar su ba ubangijinsu bane ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana ita wannan saniya wadda da ita ne za a tada wannan mamacin ka roƙa mana ubangijinka ah, falam ya kulu ud'u rabbana maimakon su ce ka roƙi ubangijinmu ya suka ce ka roƙa mana ubangijinka kamar banda su kenan ko kuma ya ma kamata a ce su ce au ud'u Allah ka roƙi Allah don in an ce Allah kam ai ubangijin kowa ne ba su ce ka roƙa mana ubangijinmu ba ko ka roƙan mana Allah sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka wato kenan ban su kun ga akwai na kasu ta sashin imaninsu wa mimma dullo ala istikbarihim kaunuhum talabu min Musa alaihi salatu wassalam an yubayyana lahum ma hadhihi al ma anna al-baqarata ma'rufa wa hiya inda al-itlaq tashmilu ayya wahida suka ce ka roƙa mana ubangijinka ya gaya mana wannan wace irin saniya ce kaga wannan ma yana gwada tsaurin kai da kuma rashin hankali tunda Allah ya ce zai tada wannan mamaci da saniya an ce saniya ya kamata ku fahimci ita dai saniyar da kuka sani ita ake nufi sai suka ce a to wannan wace irin saniya kenan don mu dai bamu taba ganin wata saniya an tada mamaci da ita ba ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya yaya siffan wannan saniya take qala sai adai musa yace innahu yaqulu to shi Allah yana cewa innaha baqaratun ita saniya ce la faridun ala bikrun awanun bayan zalika ita wannan saniya ba tsohuwa bace ba kuma budurwa ba in an ce la faridu wato la harima wala bikra ba tsohuwa ba ce saniyar kuma ba budurwa ba a walin bai na zalika tana tsakatsakin haka kun gani a nan Musa har yanzu amsa ta farko ya basu ba wata sabuwar magana ya gaya musu ba an ce ku yanka saniya Allah zai tada wannan mamaci sai suka ce wannan wace irin saniya sai annabi Musa ya ce saniyar da kuka sani dai ba tsohuwa ba budurwa ba saboda shi Allah bai umurta mutum da abin da ya karfin sa sai annabi Musa ya ja kunnan su ya ce musu fa'alu ma tu'maruna ku aikata fa abin da ake umurtan ku domin abin da aka gaya muku nan wanda kuka fahimta shi ake nufi ku lura anan wato annabi musa bai kawo wata sabuwar magana gare su ba ah, na farko shi allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da ya ce mutum ya bada wani abu na dukiyansa to yana umurtan tsaka-tsaki ne don haka ba wani sabon magana aka gaya musu ba la ya Amurallahu ta'ala bil afdal fin nafaqa kulliha walal adna in Allah ya ce ka ba da kaza na dukiyarka to baya cewa ka ba da wanda ya fi daraja kuma baya cewa ka ba da wanda ya fi kaskanta yana nufin ka ba da tsakatsaki ne da fatan ku gane a bai baina zalika kun ga Allah bai tsananta musu ba shi yasa nan take annabi Musa ya ce faf'alu ma umaruna ku yi fa abin da ake umurtan ku dan in kun ki to saniya za ta canza daga wannan siffa wanda kuka sani shi asali in Allah ya hukunci la yukallifullahu nafsan illa wus'aha duk hukuncin da Allah ya yi kana samu baya fin karfin dan adam alal misali ga hadisin da yake sahihul bukhari da muslim hadisin Abdullahi bin abbas wanda kun san shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu dan jabal ya tafi yaman a ah, manzon Allah ya tura mu'azu dan jabal kasar yaman ya tafi ya yi wa'azi ah, sai ya ce mu'azu dan jabal fa'a'ilimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan in ka je ka sanar da mutanen yaman cewa Allah ya wajabta musu zakka zakka wajiba ce a kansu to ukhadhu min aghniyaihim za a karbi zakkan nan daga mawadatansu fa turaddu ala fuqaraihim amai da ita ga talakawansu sai annabi ya ce masa fa inhum ata'uka lidhalika in sun maka biyayya sun baka zakkan fa iyyaka wa kara'im amwalihim to ka kiyaye wato mafificiyar dukiyansu baki ɗaya shi musulunci addini ne wanda yake umarni da a yi abu matsakaici tsaka-tsaki bai umarni da abin da yake mafi ɗaukaka ko mafi kaskanta tsakatsaki haka musulunci baki ɗaya da'iman yake wato abin da annabi yake nufi in ka tafi yaman ka gaya musu zakka wajiba ce a kansu za a karɓe ta daga mawadata a mai da ita ga talakawa ita wannan zakka ba a son ka karɓi wadda ta fi daraja ba a son ka karɓi mafi kaskanta kamar misali littafin jikan muhammad bin abdul wahab da ake kiransa abdulrahman bin ah, hassan qurratu uyunil muwahhidin a littafin shafi na 604 yake cewa da za a zo karban zakka gurinka sai ka ɗauki abin da ya fi kimar da ake bukatan ka bada ya ce wa kullu ma za da alal mashru'i fala khaira fihi idan ana bukatan ka bada akuya ɗaya ne sai ka bada biyu to ɗayan nan da ka ƙara akan wanda aka ce ka bayar babu alheri tare da shi saboda shi Allah ba a mai gwaninta gwaninta ɗaya ne abin da ya ce kai kai tun da zakkan da take kanka akuya ɗaya ne to ka bada akuya ɗaya in ka ba da akuya biyu ba ka yi ma Allah gwaninta ba haka nan kuma ba a son ka bada kasawan akuya ya ce wa hadha aslun yanbaghi tafattunu lahu wannan wani asali ne wanda ya kamata mutane su kiyaye shi shi Allah gwanintansa ɗaya ka yi yadda ya ce bai son ka ƙara bai son ka rage saboda haka da Allah ya ce a bada zakka bai ce a bada daga dukiyar da tafi daraja ba bai ce a bada daga dukiyar da take mafi kaskanci ba awanun bayna zalika don haka lokacin da banu isra'ila suka ce muna son ka mana bayani ita wannan saniya ya take sai ya ce innahu yaqulu shi Allah yana faɗi ai saniya dai guda ce dama da'ima Allah bai umarni da abin da fi karfin ku la faridun wala bikrun kar zama tsohuwa kar zama budurwa awanun bayna zalika ku bada tsaka-tsaki wanda za ku iya kenan sai ce to faf'alu ma na ku yi fa abin da ake umurtan ku wannan da'ima haka Allah tabaraka wa ta'ala yake hukunta al'amarinsa yanda dan adam zai iya dauka Allah bai shar'anta abin da yafi karfin mutum kuma in Allah ya ce mutum ya bada wani abu na zakka baya bukatar mutum ya bada daga mafi kaskancin dukiyarsa kamar misali hadisin Abdullahi bin Muawiya al-Gabiri yana cikin sahihu targhib hadisi na 746 annabi sallallahu alaihi wasallam ce salatun man fa'alahunna faqad qa'ima al-iman akwai wasu abubuwa guda uku wanda yayi su to ya dandana imani abubuwa guda uku wanda ya aikata su ya dandana imani annabi sallallahu alaihi wasallam ce man abada abadallaha wahda na farko wanda ya bauta ma Allah shi kadai baya shirka wannan ya dandana imani yana da wahala a ce kayi ibada ibadar ka baki ɗaya babu shirka a cikinta yana da wahala kuma wanda har ya iya samun damar haka to wannan mutumin ya ɗanɗana imani in ji manzon Allah sai annabi ya cewa annahu la ilaha illallah kuma mutum ya shaida cewa ba abin bauta sai Allah idan har ka bar duniya a zuciyarka baka kudurta akwai mai cutarwa sabanin Allah akwai mai amfanarwa sabanin Allah har ka bar duniya ya zame zuciyarka babu komai face girman Allah biyu kenan sai manzon Allah ya ce wa a'ata zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu mutum ya ba da zakkan dukiyansa ransa na jin daɗi lokacin fidda Zaka ya cire ya bayar kuma yana bayarwa yana jin daɗin ya bayar bai jin haushi don ba kowa ke iya samun haka ba da yawa mutane ke ɗaukan zakansu eh, su fitar su ba da alhali rayukansu na ɓace kuma wannan siffa ce ta munafinci duk mutumin da ya ba da zakka ransa a ɓace Allah bai karba wala yunfiquna illa wa hum karihuna duk sa'ilin da mutum ya ɗauki dukiyarsa ya bayar ransa a ɓace to ya ɗauki siffa ta munafinci in ma sadaka in ma zakka Allah bai karba don haka sharaɗi na ka samu ladan zakkanka ko sadakanka dole ka bayar ranka na daɗi wato kana jin daɗin kana fidda zakkan nan sai annabi ya ce rafidatan alaihi kulla amin kowace shekara aka zagayo kansa zai ɗauki zakkan nan ya bayar kuma hankalinsa a kwance sai manzon Allah ya ce wa lam yu'til harama bai bada tsohuwa ba Ah, wala darina bai ba da kanjamammiya ba wala marida bai ba da mara lafiya ba wala sharatan la'ima bai ba da wato mafi sharri daga dabbobinsa ba sai da ya duba wadda san more me kuke kiran ciwon fulani nan ha ciwon shanu ko sai da ya duba mara lafiya ya bada manzon Allah ya ce walakin min wasati amwalikum ana son ku bayar daga matsakaicin dukiyanku fa inna allaha lam yas'alukum khairahu wa lam ya'murukum bi sharrihi shi Allah bai ce ku bada wanda yafi alheri ba kuma bai ce ku bada wanda yake mafi sharri ba domin haka Allah tabaraka wa ta'ala in yace ka bada wani abu yana bukatan ka bayar da mai kyau matsakaici ba wanda yafi daraja a dukiyarka ba sannan kuma ba makaskanci ba to wannan haka nan karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam yake الله يتوى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله hmm. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم karantarwa musulunci baki ɗaya haka nan yake matsakaici la tashdida wala tafrita a musulunci ba a tsanantawa kuma ba a sassautawa tsakatsaki yadda ɗan adam zai iya yi wannan yasa shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafi aqidatul wasitiyya al-aqidatul wasitiyya dan ya tabbatar da tsari irin na addinin musulunci karantarwa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman a kowane babi zaka taras Allah tabaraka wa ta'ala yana yana wato uh, saka umarninsa tsaka-tsaki yadda bai tsananta ba kuma bai kaskanta ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata hakanan muka sanya ku al'umma matsakaiciya litakunu shuhada 'ala nasi dan ku zama masu shaida ga mutane a ranar tashin kiyama wa yakuna rasulu shahida kuma shi ma'aiki ya zama mai shaida akan ku wa ma ja'alna al-qiblata allati 'alaiha ba mu sanya al da kake kanta ba illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi face jarabawa ce dan mu san waye wanda yake bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam waye kuma wanda yake saba umarnin manzon Allah wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ne wanda ke da wahala sai ga wanda Allah ya shirye da shi wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum shi ko Allah bai kasance wanda yake son ya tauye imaninku ba ya wahal da ku inna Allah bin nasi la rahim lalle Allah mai tausayi ne ga mutane mai jin kai saboda haka Allah bai umurtan su da abin da ba su iyawa wannan magana da Annabi Musa ya yi wa banu Isra'il ya ce musu ita waccan saniya da Allah yake umarni ku yanka ba tsohuwa ba ce ba kuma budurwa ba A wanin bai na zalika matsakaiciya ce sai Annabi Musa ya ce faf'alu ma tu'maruna ku fa aikata abin da ake umurtan ku kun ga asali kowace irin saniya aka umarce su da yankawa to amma da suka yi tambaya wace irin saniya to sai aka siffanta musu kun ga ita wannan saniya ta bar wacce da ake nufi yanzu ta so ɗaukan wata siffa ta musamman don haka ya zama to wannan gargaɗi ne gare su cewa maza maza su yi ƙoƙari su aikata umarnin Allah da zaran sun ƙara ci gaba to kuma siffan saniyan zai ƙara canzawa wanda al-imamu tabrani ya rawaito hadisin abdullahi bin abbas da shida al-Imam Tabari hadisi na shida wanda Ibn Kasir yake cewa wannan hadisin ya inganta Abdullahi bin Abbas ya ce lau aka zo bi adana bakaratin da a ce sun kama saniya mafi kankanta ba wata saniya mai daraja ba da za su samu saniya na kusa kawai suka kama iktafu biha da ta wadace su ma'ana da ta ishe su da sun yanka ta da shi kenan lakinnahum shaddadu wa shaddada Allahu alaihim sai dai sun tsananta don haka Allah ya tsananta musu wannan hukuncin Allah ne ga kowace al'umma idan Allah ya umarni to maza ku ɗauki sa da zaran kun tsananta sai ya tsananta muku misali akwai hadisin da yake sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda inda abu huraira yake cewa bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi mana huduba ba ya ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikum alhajja haqiqa Allah ya farlanta muku haji kowa ya ji Allah ya farlanta haji ga musulmai kaga ba wanda bai fahimta ba to amma nan wani mai karambani daga cikin mutanen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya tambaya fa qala rajulun yace kullu amin ya rasulullah kowace shekara ne Allah ya farlanta mana aikin haji a baka jira Allah ya faɗa shi dai annabi ya ce Allah ya wajabta muku aikin haji kun fahimta yanzu haji ya zama wajibi shi shikenan ku kyale wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ba mai mantuwa bane idan Allah yana so a yi kowace shekara shi zai faɗa in Allah yana so a yi bayan shekara biyu ne ma shi zai faɗa in sau ɗaya ne a rayuwarka shi zai faɗa wannan mutumin ya ce ya rasulallah kowace shekara ne za mu yi haji fasakata sai manzon Allah ya shiru mutumin ya sake yin tambaya hatta kala har salasan sai da ya faɗa sau uku ya rasulullah ka ce Allah ya wajabta haji akan mu to kowace shekara za mu yi fa kala rasulullah sai manzon Allah ya ce law qultu na'am la wajabat da na ce eh wallahi da ta wajaba kowace shekara akan musulmi sai yayi haji to yanzu ku za ku yi wa Allah gyara shi Allah da ya wajabta muku aikin haji ba ku kyale shi ya gaya muku yadda yake yadda ya tsara hukuncin don haka ba a yin karambani da zaran mutum ya yi irin wannan karambani ya tambaya to sai hukunci ya tabbata a yadda yake nufi sai annabi ya ce kuma da a ce an wajabta muku yin haji a kowace shekara wala tun da ku iya ba a ce aikin haji wajibi ne akan musulmi a kowace shekara ya tafi yi da yanzu ma da take abin nan da aikin yake wajibi akan musulmi sau daya mutum nawa yayi bare a ce kowace shekara wajibi ne duk musulmi ya tafi aikin haji sun makala sanna sai annabi ya ce da'uni ma taraktukum ku kyale ni idan har na bar ku matukar ban yi magana ba kar ku yi min tambaya ku bani inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim abinda ya halaka magabatan ku shine yawan tambayan su da kuma sabawa da suke ma annabawa ku kyale idan Allah yana son ya yi hukunci shi zai faɗa da kansa ba tambayan ku ce ba tambayan ku ce za ta kawo hukuncin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu idan na hana ku aikata wani abu ku nisance shi gurgudan iyawa wa idza amartukum bi amrin idan ku na umarce ku da yin wani abu fa'atu minhu mastata'tum sai ku yi wannan abin gurgudan iyawan ku shine nan take Allah ya saukar da wannan aya ta suratul maida ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم منين غبا قد سألها قوم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أولا لوكتي الله يسوكد وانا آية سورة المائدة آية تدريد يا أيها ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tasalu an ashiya kada ku rika yin tambaya game da wasu abubuwa ku kyale in Allah yana son ya yi hukunci lokacin da ya ga dama zai saukar da hukuncinsa kar ku ringa tambaya domin idan kun yi tambaya za ku jawo kanku wani hukunci sabo in tubda lakum tasukum in an muku bayanin su abinda kuke tambaya na in an bayyana muku to faran ku zai baci wa in tas'alu an hahina yunazzalu alquran amma da za ku yi tambaya a lokacin da Allah yake saukar da ayar qur'ani an saukar da aya baka fahimta ba sai kai tambaya mai ayan nan take nufi tubda lakum wannan za a muku bayani afallahu anha Allah ya yaka wancan wanda ya wuce amma kar ku sake wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne Allah mai tausayi ne sai Allah ya ce kad sa'alaha qaumun ah, Allah mai yawan gafara ne Allah mai wato mai hakuri ne kad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane sun yi irin wannan tambaya tun gabanin ku kun asbahu biha kafirin sai suka waye gari sun kafirce ma abin da suka yi tambaya a saukar musu din domin haka a lokacin da annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya ibnu hajar mai sharhan fathul bari abin nan sahihul bukhari wato a fathul bari yace fayanbagi an yuktafa bima yusaddiqu alaihi lafz wa hadhihi al-marra yace idan annabi ya faɗi magana kalma ɗaya ta fito daga bakinsa yanda ka ji kalman nan fahimtarka haka annabi yake nufi saboda annabawa suna magana ne da tunani na dan adam shi Allah da yake saukar da hukunci yana saukarwa ne daidai tunanin kai mutum don haka in Allah ya ce kayi kaza yanda kwakwalwarka ta fahimtar maka haka Allah yake nufi da zaran ka fara kokarin sani ah to wai ya ake nufi to kana kokarin kwaskwarima abin haka nan kuma hukuncin yana canzawa yanda kake so ka wahal da kanka haka nan hukuncin zai rika zama mai wahala har a waye gari baka iya musa don haka ibn hajar ya ce abinda ka fahimta a lokaci na farko wannan shine abinda Allah yake nufi fa innal asla adamu ziyada asali idan Allah ya ce ku yi aure shikenan ma'anar aure yadda ya faɗa misali yadda ka fahimta haka Allah yake nufi idan Allah ya ce ku yi sallah kalmar sallah yadda ka fahimta haka yake nufi da zaran ka fara yin kokarin fahimtar wani irin aure to lokacin kake wa kanka kwaskwari ma kana kokarin ka tsananta ma kanka hukunci da zaka kyale ka dan yi hakuri Allah zai bayani ga yadda aure yake amma tun ka kayi garaje sai a bar hukuncin yadda kai kake nufi sai ce wala tuksiru tanqiba an zalika kada ku yawaita yin bincike game da abubuwan da Allah ke saukarwa li'annahu qad yufdi ila mislima wa qabi bani isra'il yawan binciken ku yana iya kai ku ga irin abin da ya auka ma banu isra'il akwai hadisin da yake sahihul jami hadisi na 1597 hadisin abu salaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hadda hududan allah ya iyakanta iyakoki fala ta'tadu haka da ku ketara allah ya yi komai iyaka don haka kar ku ketara su wa farada fara'ida kuma allah ya farlanta farillai fala tudayyuha kar ku tauye farillan allah wa harrama ashiya'a kuma allah ya haramta wasu abubuwa wala tantahiku ha kada ku keta waɗannan abubuwa da Allah ya haramta sai annabi ya ce wata raka a Allah ya kyale wasu abubuwa bai ce komai ba kuna tambanin Allah bai sani bane ya manta ne gaira nisyanin ba mantuwa bane min rabbikum ku ba mantuwa yayi ba da ya kyale waɗannan abubuwa bai ce komai akai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin rahmatan minhu lakum rahama ce daga wajen Allah gare ku faqbaluha ku karbi rahamar Allah wala tafhasu an haka da ku rika bincike game da waɗannan abubuwa duk abin da Allah bai faɗi hukuncinsa ba to kar ka yi ƙoƙarin tonon silili kai sai ka gano abin Allah ba mai mantuwa ba ne tunda har Allah ya kyale wannan abin kyale shi da yayi ya gwada cewa halal ne wa ma kana rabbuka nasiya annabi ya gargadi sahabbai ka duba sahihul bukhari hadisi na 7289 da sahihu muslim hadisi na 2358 hadisin sa'ad bin abi waqas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbansa inna a'zamal muslimina jurman wanda laifinsa yafi girma daga cikin musulmai yana gaya masa habbai yace daga cikinku wanda laifinsa yafi girma shine mutumin da man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi mutumin da yayi tambaya game da wani abu wanda da can ba a haramta ba amma a dalilin tambayansa sai Allah ya haramta wannan abin to shi wannan mutumin da yayi dalilin a haramta wannan abin ya fi kowa laifi daga cikin musulmai kun ga kenan tambaya ya zama laifi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tambaya ka nemi a saukar da wani hukunci wanda da can ba a san hukuncin ba wannan haramun ne amma idan aka ce an saukar da wata aya kana son karin fahimta don ka yi tambaya akai wannan babu laifi akai sahabbai sun ji wannan wanda baki ɗayansu sun fahimta domin haka duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsoron yin tambaya ga annabi muhammad duk sahabbai wanda sayyidina umar yake cewa nuhina an takalluf ka duba sahihul bukhari hadisi na 7293 sayyidina umar ya ce mu fa sahabbai an hana mu tambayar kwakwa mu ta bincike me hukuncin kaza me hukuncin kaza an hana mu hadisin yana sahihu sahihul bukhari da kuma ah, sahihu muslim anas bin malik yace kunna nuhina an nas'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an nas'ala rasulullah an shay'in mu sahabbai an hana mu mu tambayi manzon Allah game da hukuncin wani abu domin haka idan annabi yana zaune da sahabbai matukar ba annabi ne yayi magana ba sai a kai awoyi har a tashi wannan majalisi babu wanda ya yi ko tari shiru ba hali su yi tambaya Allah ya hana Shi ne Anas ya ce to wa kana na an yaji an rajulul gafilu min ahalil badiya sai muna sha'awan Allah ya kawo mana ba kauye muna sha'awan ba kauye ya zo gari kasan shi ba kauye bai san wannan dokan ba mu ba hali mu yi tambaya don haka muna fatan Allah ya kawo ba kauye wanda bai san da wannan hukunci ba Bakawai na zuwa ya zauna ya ji an yi shiru fa yas'aluhu sai ya tambayi annabi ya rasulullah ya kaza sai sahabbai kowa ya bude kunnan sa wa nahnu asma'u muna sauraro saboda su ba halisi abu umamat al yace kunna qad taqaina an nas'alahu muna tsoron mu tambayi manzon Allah to da zaran abu ya dame mu muna son mu san hukuncin wani abu kuma ba hali mu yi tambaya sai mu zagaya idan mun ga wani ba kauye ba ko a garin sai mu kira shi sahabbai kenan suna hikima fa ataina a arabiyan farashawnahu burdan sai mu kira shi mu bashi riga mu bashi mu ce ga wannan riga kyauta sun bashi cin hanci a kulla ya mu ce ka san abin da muke so da kai ya ce salin nabi in mun je majalisin annabi ka tambaye shi game da kaza idan an zo shi ko sai ya tambaya ya rasulullahi na hukuncin kaza ya annabi ya gaya musa saboda shi wannan ba kauye ne kaga anan an karbi hanzarinsa amma su ba su isa su yi tambaya ba me yasa aka hana eh, sahabbai tambaya saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mutum sanin halinsa ku lura da kyau Allah da ya halicce ka ya fi ka sanin me ya fi dacewa da halittanka don haka idan ka zama kai za ka yi tambaya amma hukunci ya gwada cewa kana nuna Allah bai san halittarsa ba kai za ka yi wa Allah jagora kai za ka yi masa gyara don haka aka hana Allah ya ya saukar da aya ba a gardama da shi ba a gardama ga manzon Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu wa ma lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran takuna lahumul khiyaratu min amrihim hmm. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة bai taɓa zama daidai ga wani mai imani namiji ko mace ba daidai bane ga mutumin da yake da aure na da imani namiji ko mace idza qaballahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama su suna da wani zabe na kansu Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kai kuma zaɓin ka da ba ce a wannan babu imani in akwai imani da zaran Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to mai imani ɗauka yake wa man yasi Allah wa rasulahu wanda yake saba ma Allah da manzonsa faqad balla balalan mubina wannan mutum hakika ya bace bata mabayyaniya don haka ba daidai bane sahabbai su rika tambayan annabi game da wani abu shi yasa da yawa zaka samu ayoyin qur'ani a wannan zamani ana kace na ce a kai su zamanin sahabbai ba su da damuwa ba su ma san fassaran ba kuma ba su ma yi tambaya ba saboda su a tunaninsu inda Allah yana buƙatar dan adam ya san wani abu akan wannan ayan da ya sanar da su tunda Allah bai faɗa ba annabi har ya bar duniya bai faɗa ba su in sun yi bincike akai sun yi karambani Allah da manzonsa sun fi sanin abin da ya fi dacewa ga musulmi don haka tambaya irin ta kwakwa haramun ce kuma idan annabi ya yi hukunci to haramun ne musulmi ya bi nashi wani son zuciya misali akwai hadisin yana cikin wani hadisi yana sahihul bukhari a wurare hudu hadisin abdullahi bin abbas ya ce kun san annabi yakan tafi gaida sahabbai idan rashin lafiya ya same su in labari ya iso masa cewa wani cikin sahabbansa ba shi da lafiya yana tafiya har gida ya gaida shi abdullahi bin abbas ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam da kala ala a arabiyyan uduhu annabi ya tafi ga wani balarabe balaraban ƙauye sunansa kaisu ya tafi gai da shi bai da lafiya قال عبد الله بن عباس يتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده shi manzon Allah in ya tafi gaida mara lafiya yana da wata ɗabi'a idan ya tafi gaida mara lafiya kala sai ya ce la ba'asa tahurun insha Allah ah, babu laifi ai wannan mai tsarki ne wato tsarkakekke ne annabi yana faɗin wannan kalma ga mara lafiya kaga dan ya kwantar da hankalin shi majinyaci la ba'sa tahurun insha Allah shi wannan balaraban kauye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaida shi da ya shiga annabi ya ga jikinsa gashi da ya tsananta amma duk da haka sai annabi ya ce la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi mai tsarki ne in Allah ya yi nufi sai wannan balaraban kauyen ya ce la ya ce masa Ah, qulta tahurun kace mai tsarki ne ni babu laifi mai tsarki wato na samu sauki kamar kai ne baka da lafiya wani ya ce ma ya jiki sai kace kai haba jikin abin nan babu sauki jikin babu sauki wato jiki dai har yanzu muna fama kuskure ne komi tsananin ciwon da kake cikin an ce ma wane ya jiki kace da sauki saboda kuwa abin da ka faɗa ɗin ba ƙarya ne gaskiya ne da sauƙi ɗin domin Allah yana iya saukar ma da ciwon da ya fi haka don haka da sauƙi duk komai tsananin ciwon da kake ciki in an ce wane ya jiki ka ce da sauƙi fatan alheri kake maranka kana ma kanka fatan alheri in ka ce babu sauƙi kenan kalmar tana da nuna kana da kaushin hali sannan tana gwada kana da raunin tawakkali da kuma yarda da hukuncin Allah sannan kuma ba ka yi wa kanka mafatan alheri to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce da sauki ku duba hatta ciwon ajali da manzon Allah ya yi lokacin da ciwo ya tsanani ga manzon Allah an hana sahabbai shiga gai da shi sai na kusa da shi kurum sahabbai sun taru kofan gidan manzon Allah sai ga saduna Ali ya fito daga cikin gida yaya jikin annabi ce ah, annabi ai da sauki alhamdulillah sai Ali zai yi ƙarya kuma ranar da sayyidina ali ya faɗi wannan magana ranar manzon Allah ya bar duniya ashe kun ga kalmar da sauki kalma ce wadda ya kamata a ce musulmi ya faɗa domin haka annabi yake faɗa idan ya tafi gaida mara lafiya la ba'sa tahurun insha Allah wannan tsoho sai ya ce ah, kalla bal hiya humma tafuru ala shaykhin kabirin ka ce wai da sauki zazzabi ne mai tsanani yake kona tsoho yake kona tsoho tukub tuziruhul qubur wannan zazzabi yana kokarin ya kai tsoho kabari sannan ka ce wai da sauki a wata riwaya ta imamu tabrani fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to amma iza abaita fa hiya kama taqul to tunda ka ki abin da na faɗa to yadda ka faɗa din haka ne kun ga magana ta tabbata kenan ko ka ki yadda na faɗa to yadda ka faɗa din shikenan haka ne ka ce zazzabi ne mai tsanani yana wato yana kona tsoho tukuf kuma zai kai shi kabari to tunda haka ka faɗa shikenan sai manzon Allah ya ce qada'ullahi ka'in kuma hukuncin Allah ne sai ya tabbata manzon Allah ya fita Abdullahi bin Abbas ya ce fama amsa min algadi washe gari bai yi yammaci ba illa mayitan face ya duniya domin haka annabin Allah in ya faɗi magana ba a yi masa gardama da zaran kaya gardama to sai abin ya tabbata yadda kai kake nufi ka'ida shine idza shaddada shaddada Allahu alaihi matukar mutum ya tsananta to sai Allah ya tsananta masa annabi Musa ya ce musu to wannan saniya ba tsohuwa ba ce ba kuma budurwa ba kowa ya gane saniya ba tsohuwa ba ba budurwa ba shikenan in ka je ka samu saniya matsakaiciya ka saya ku zo ku yanka ko annabi Musa ya ce faf'alu ma tu'maruna ku yi ba abin da ake umurtan ku ina qalu sai suka ce udu lana rabbaka قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين a maimakon nan take su nemo wannan saniya su yanka sai suka ƙara tsanantawa sun yi gardama ƙalu suka ce udu lana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha ya bayyana mana yaya launin wannan saniya yake ka gani ko suna tsanantawa kansu to duk sa'ilin da suka tsanantawa kansu sai hukuncin ya koma yadda su suke hukuntawa menene launin wannan saniya mun ji ita saniyar ba tsohuwa bace ba budurwa bace to ya launin ta kala sai annabi Musa ce to innahu yaqulu shi Allah ya ce innaha baqaratun ita saniya ce safra'u yalo ruwan kwai faqi'ul launuha kuma tsantsan launin yalo ba surki ta tasurru na kuma tana faranta ran masu kallanta kaga hukunci ya fara tsananta ka samu saniya saniyan nan ruwan kwai sannan kuma launin ta tsantsan ruwan kwai babu surki ta tasurru na kuma tana faranta ran masu kallanta Alimamu tabari ya kawo ah, labari na dubu da goma sha biyu zuwa goma sha hudu daga alhassan albasari da saidu bin jubair waɗannan tabi'ai ne manyan tabi'ai su suna fassara wannan ayar da cewa ba wai saniyar gaba ɗayanta ce take launin yalo ba safra'ul qarni wa zalfi wato ƙahonta ne yake yalo sannan kuma da kofatonta ala kulli halin yadda Allah ya faɗa faqi'ul launuha Allah Ta baraka wa ta'ala ce mai tsantsar launi wato yalo imma ya kasance kahon nata ne kawai da kofato koko duka launin ta ne hukuncin da ya fara tsananta a kansu al'amru yashtaddu kun ga yanzu an samu sharadi da can an gaya musu ita wannan saniya ba tsohuwa ba ba budurwa ba to yanzu bayan an same ta kuma a tabbata yalo ce sannan kuma ko da wannan saniyar yalo ce to a tabbata kuma tana faranta ran masu kallanta duk wanda ya kalle ta hankalinsa zai kwanta ya tabbata wannan saniya ta kaga kenan mai tsada ne ko a can an ce musu awanun bai na zalika yanzu kan ta zama mai daraja cewa safra ufaqi'ul launuha surrun nazirin wannan saniya ruwan kwai ne wato launin ta launin ruwan kwai sannan tana faranta ran masu kallanta wannan yasa wasu malamai suke cewa bisa dogaro da wani hadisi hadisin Anas bin Malik da kuma Abdullah bin Abbas wai da zaka samu takalmi wanda aka yi shi da fata yalon fata man labisa na alan safra lam yazal fi sururin ma dama labisaha matukar kana sanye da wannan takalmi baka rabuwa da farin ciki hankalin zaka rika samun kwanciyar hankali in ka saka launin yalo wadalika dalilin da yasa suka yi wannan iktibasi saboda Allah ya ce safra ufaqiu launuha tasurru nazirin Eh, hadisin eh, yana cikin littafin imamu tabrani hadisi na 10612 amma hadisin yana da rauni hadisi ne ma mabu'un yana cikin ad-da'ifa hadisi na 716 babu wani bambanci tsakanin launin yalo da farin launi da sauransu shi dai Allah ya musu wannan hukunci launin ta yalo cewa yalo ne bai nuna cewa wannan launi ya fi sauran launuka daraja misali kamar a cikin bible a taura aka ce ita wannan saniya launin ta ja kaga a qur'ani an ce safra'u amma a bible aka ce ita jani ne akwai bambanci a cikin tafsirin jami'ul bayan hadisi na 1016 mujahid bin jabar tabi'i almajirin abdullah bin abbas yace aka akhazu baqaratan safra'a la'ajza'at anhum da a ce lokacin nan da annabi Musa ya ce musu ita wannan saniya fatsa fatsa cewa to ruwan kwai da za su je su kama duk wata saniya da take yalo da sun yanka ta da ta isar musu amma duk da haka nan mutanen ba su tsaya ba saboda tsaurin kai sai suka ci gaba da tambaya kun ga da da farko ita wannan saniya mai saukin samu tana da saukin samu daga baya kuma ta zama mai wahala samu قالوا ce ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي Kalo sai suka sake cewa udu lana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya ya gaya mana ita wannan wani irin saniya ce haka a ina za a same ta innal bakara tashabaha alaina shanu suna kamanni gare mu shanu kusan do iri ne ita ko wannan saniya ta ina za mu samu ta gabas ko yamma kudu ko arewa suna daɗa wahala da kansu amma kuma da yake sun san ganganci suke wannan karo sai suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun saboda su kwantar da hankalin annabi Musa ba izgili muke da kai ba mu fa in Allah yayi nufi masu shiriwa ne za mu yi duk abin da ka faɗa mana amma kai hakuri da mu ibnu abi hatim ya kawo hadisi na 722 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula anna bani isra'ila qalu in ba dan bani isra'ila sun ce wa inna insha Allahu la muhtadun ba ba dan sun ce mu da Allah ya in Allah ya yi nufi mu masu shiriwa ne in ba don wannan kalma da suka faɗa ba ma utu abadan da ba ba su wannan saniya ba har abada wato da ba su same ta ba walau annahum i'tarabu baqaratan min al-baqar kuma da a ce a lokacin da aka ce su yanka saniya da sun samu wata saniya guda suka yanka ta fa zabahuha la ajza'at anhum da ita da ta isar musu walakinnahum sai dai banu isra'ila shaddadu sun tsananta fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ya tsananta musu wannan hadisin na Abu Huraira riwayar Ibn Abi Hatim hadisi na 722 amma kuma hadisin yana da rauni hadisi ne yana cikin ah, silsilatul ahadisi da'ifa hadisi na 1652 duk da shike ma'ana hadisin gaskiya ne da a ce sun ɗauki umarnin annabi Musa tun farko da ba su wahala ba to amma tsanantawa da suka yi shi yasa Allah ya tsananta hukunci a kansu domin haka cewar insha Allahu nan shi ya samu musu albarka har Allah ya sauwake musu suka samu damar wannan eh, mallakan wannan saniya har kuma suka yanka ta Allah kuma ya tada wannan mutumin domin haka wannan wani darasi ne gare mu yana da kyau mu riƙe wannan kalma a rayuwarmu ko da ganganci kai ko kuskure idan kalmar insha Allah ta shigo albarkacin ta Allah yana iya yafe maka ya sassauta maka halin da kake ciki shi yasa ake son musulmi ya saba rike ire-iren waɗannan kalmomi na zikiri wannan shine darasin ayan nan wanda duk malaman tafsiri suna kawo shi a matsayin darasi ne gare mu mu musulmai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darasin da muke samu game da wannan kissa kenan mu riƙe kalmar insha Allah matukar mun riƙe wannan kalma to komi tsananin halin da muke ciki Allah tabaraka wa ta'ala zai sassauta mana kuma ko da Allah yana fushi da kai ne matukar kana furta irin wannan kalma to kalmar tana iya sanya Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta a gare ka albarkacinta misalinsa shine hadisin da yake sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da albarkan ita wannan kalma ta insha Allah ya ba da kisan annabi Suleiman alaihi salam annabi ya ce ah, Suleiman bin Dawud alaihi salam wata rana annabi Suleiman dan annabi Dawud hadisin yana sahihul Bukhari hadisi na 6720 yana sahihu Muslim hadisi na 6654 annabi suleiman alaihi salam dan annabi dawud in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wata rana yace la'atufunna al-lailata ala tis'ina imra'a a wannan dare na yau zan tara da mata na 70 90 eh, eh, annabi suleiman ya ce a dare guda zai tara da mata 90 wato 100 babu goma me yasa yake son ya tara da mata 100 babu goma a dare guda ya ce saboda yana fatan talidu kullu imra'atin min hunna gulaman yana son a ce kowace mata ɗaya ta haifi yaro namiji wato hankalinsa ne tashi ah, saboda shi mutum ne mai sha'awar tafiya yaƙi babu sojan da zai maka biyayya irin a ce sojan nan ɗanka ne na cikinka hikimar annabi suleiman kenan da kuma tunaninsa da ya zurfin tunani sai ya ga ai in yana so ya samu kwamanda yana so ya samu wata bataliya na sojoji wadda take ɗaukar umarninsa ba ta saba masa to ya kamata waɗannan sojoji a samu ‘ya'yansa ne na cikinsa to wannan tunani da ya yi shi ne sai ya ce to zai tara da mata tis'in a dare guda fatansa su haifi ‘ya'ya maza dukkansu kaga za a samu sojoji guda tis'in kenan ko ya ce yukatil fi lila waɗannan sojoji gaba ɗaya tafi yaƙi da su ta yiwu ka ce ah zai yiwu mutum ya tara da mata ɗari ba goma a dare guda zalika fadulullahi. fadlullahi yu'tihi man sha'a. wannan falala ce ta Allah da Allah yake ba da ita ga wanda ya nufi abu ne mai yiwuwa Tun da har kaga annabi Suleiman ya faɗa kuma gashi hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kun ga hadisin ya wuce a kare ta shi kenan ko annabi Suleiman ya faɗa zai tara da mata ɗari ba goma a dare guda don haka abu ne mai yiwuwa bare kuma ya ma auku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 268 yana sahihu muslim hadisi na 309 wanda katada tabi'i yake cewa haddathana anas bin malik anas bin malik sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bamu labari shi al-imamu qatada din tabi'i ne anas bin malik ko ya zauna a gidan manzon Allah shekara goma Al'imam Katada ya ce wata rana anas ya ce mana kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahida min laili wannan hari. a cikin sa'a guda imma a dare ko yini annabi yakan zagaya matansa gaba ɗaya ya tara da su wa hunna ihda ashara kuma su goma sha ɗaya ne matan in ji anas bin malik ya gaya mana wannan magana kuma hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim lokacin da Anas ya gama faɗin wannan magana sai shi al'imam imam Qatada ya ce awa kana yutiquhu ashe ko annabi zai iya haka a sa'a guda mutum ya tara da mata goma sha ɗaya sai Anas bin Malik ya jiyo ya kalle shi ya ce masa kunna nu haddisu ai wannan abu ne kaɗan a zamanin annabi Musa habbansa muna hira muna taɗi muna cewa innahu u'tiya quwwatu salasi shi annabi Muhammad Allah ya ba shi ƙarfin maza talatin ne ba namiji ɗaya ba don haka wannan abin da na gaya maka ma ai yana da sauki mata goma sha ɗaya na ce ma zai tara da su a awa guda ko a sa'a ɗaya to a zamanin sahabbai mukan yi hira mu ce manzon Allah Allah ya ba shi karfin maza talatin mazan ma ba na duniya ba mazan aljanna don a wata riwaya ya ce min rijalil janna mazan aljanna annabi Muhammad a duniya Allah ya ba shi karfin mazan aljanna ah, Eh, mazan aljanna talatin to su ko mazan aljanna din nan ya karfin su yake don ka suranta karfin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga nan duniya akwai hadisin yana cikin al hadisi na 5636 yana sahihul jami'a hadisi na 1627 hadisin zaid bin arkam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula min ahalil janna mutum daya daga cikin 'yan aljanna Allah ka samu ne la yu'ta quwwata mi'ati rajulin ana bashi karfin mutum ɗari mutum ɗaya a aljanna ku lura da kyau mutum ɗaya daga cikin 'yan aljanna ana bashi shi ƙarfin mutum ɗari ne na duniya ƙarfin nan na mutum ɗari a duniya fil akali ta wajen cin abinci wa shurbi da kuma shan abin sha wa shahawa da sha'awa wal jima'i da jima'i kowane mutum ɗaya na aljanna yana da ƙarfin mutum ɗari na duniya ta waɗannan abubuwa guda hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajatu ahaduhum ah, hajatu ahadihim irqun yafidu min jaldihi ah, ɗayansu in yana da bukata ta cin abinci zufa zai hito a jikinsa a fatar jikinsa wata zufa za ta hito fa'iza batnuhu qattumira da zaran wannan zufa ya dan fito masa shikenan cikinsa sai ya ji ya koshi ba sai ya yi wahalar cin abinci ba a takaice wato ƙarfin mutum guda na aljanna yana daidai da ƙarfin mutum ɗari na duniya ko to shi annabi muhammad a nan duniya an ba shi ƙarfin mutum talatin na aljanna shin ƙarfinsa yana daidai da ƙarfin mutum nawa kenan a nan duniya da ba ku lissafi daidai ba Ibn hajar al-asqalani ya ce fa'ala haza ya kunu hisabu kowace nabiyina in muka yi lissafin ƙarfin annabinmu a nan duniya ibn hajar ya ce za mu samu arba'atu alafin yana daidai da karfin mutum dubu hudu ne shi annabi muhammad a nan duniya karfinsa yana daidai da karfin mutum dubu hudu na duniya wannan yana gwada kamalarsa yana da kyau ku gane duk sa'ilin da aka ce wane yana cin abinci yana shan abin sha har kuma yana iya biyan sha'awarsa to yana gwada mutumin yana da lafiya ko Allah bai taba turo wani annabi mai nakasu ba ta kowace fuska na rayuwa yana da cikakken kamala annabi Suleiman ya ce zai kewaye matansa guda tis'in a dare guda kun ga ashe magana tana da asali tuntuni zai kewaye waɗannan mata guda tis'in a dare guda da fatan duk su haihu idan suka haifi 'ya'ya zai tafi yaƙi da waɗannan 'ya'ya ah, saboda fatan ya samu sojoji masu cikakken biyayya gare shi A Ibnul arabi Allah ya kansa wani babban malami na sunna yace inna hassana khassa nabiyahu bi ashiya akwai wasu abubuwa da Allah ya keɓance annabi Muhammad da su ya masa kyautan su bai ba sauran mutane ba minha ce daga cikin waɗannan abubuwa annahu a'tahu sa'atan fi kulli yawmin Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'a guda a kowace rana la yakunu li azwajihi matansa ba su da hakki a wannan sa'a din yana da sa'a guda wanda matansa ba su da haƙƙi a kai don haka yana iya kiran matansa ya tara da su a kowane a wannan lokaci yadkhulu fiha ala jami'ihinna yana shiga ya tara da matansa gaba a wannan sa'a din fa yaf'alu ma yuridu thumma yastaqirru inda mallaha an nauba sannan ya dawo gurin wadda take kwananta ne in ji ibn arabi duk da shike wannan magana eh, ta samu kace na ce eh, ibn hajar yake cewa magana tana buƙatar a tabbatar da wani hadisi wanda zai zama hujja a kanta cewa annabi yana kawar da rabo tsakanin matansa yace yahtaju ila thubuti ma zakarahu mufassala as-sahihu qawlu ibn al-mulakkin akwai wani malami da ake kiransa ibn al-mulakkin ya rasu shekara 622 da mutuwa Allah ya ji kansa ya rubuta littafi da ake kiransa khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam shafi na 138 Ya ce inna zalika kana bi ridahunna babu shakka annabi yakan tara da matansa gaba daya a lokaci guda amma da yardan matan domin hakki ne da ke tsakanin miji da matansa matan idan sun yarda a aje batun rabo ba ma ga annabi Muhammad ba ga kowane musulmi idan matansa sun ce ba ma bukatar rabon kwana shikenan daidai ne malamai sun ce babu kowane laifi akan haka ka duba littafin ibn al-mulaqqin khasa'isun nabi shafi na 138 to a lokacin da annabi suleiman ya faɗi wannan magana mala'ika sai ya tunatar da shi ya masa matashiya Ka kasan kowane mutum yana samun mala'ika a zuciyansa da kuma shaidani wanda yake bashi shawara idan zaka aikata wani abu mai kyau wannan shaidanin zai yi ta ƙoƙarin ya ga cewa yana zuga ka ka aikata wannan abin shi ko wannan mala'ika yana ta ƙoƙarin ya hana ka zai ta kokarin hana ka misali ko da a ce baka yi sallar la'asar ba rana ta kusa faduwa haka nan zaka ji kawai ka tuna wannan mala'ika yana kokarin ya tunatar da kai wannan shedanin kuma yana so ya ga dai har lokacin da ya fita baka yi wannan sallar ba akwai littafin wani malami da ake kiransa Dr. Umar Al-Ashkar Alimul Mala'ikatil Abrar yana da kyau mu samu littafin shafi na 60 zaka ga karin bayani akan wannan Annabi Suleiman a lokacin da ya ce zan tara da mata 90 a dare guda sai wannan mala'ikan da yake tunatar da ɗan adam ya ce masa kul in sha Allah ka ce in Allah ya yi nufi to amma saboda wato hankalinsa ya tafi kan wani abu falam ya bai faɗi wannan kalman ba bai ce in sha Allah ba shi annabi Suleiman sai ya manta bai faɗa ba kun ga wannan mala'ikan ya yi ƙoƙari falmalaku saddada nabiyallahi eh, Suleiman wa arshadahu ilal aswab wal akmal shi wannan mala'ika ya yi ƙoƙari ya daidaita annabi Suleiman ya shiryar da shi ga abin da yake mafi dacewa abin da ya fi kamala to sai Allah bai kaddara annabi Suleiman zai faɗi wannan kalma ba don haka sai ya shafa'a bai faɗa ba fatafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Suleiman sai ya tafi ya tara da matansa dinnan guda 90 kamar yadda ya faɗa falam talid min hunna illa mar'atun wahida babu matar da ta haihu a cikin mata 90 din nan sai guda daya sauran ko ciki ba su yi ba guda ɗaya ta haihu ita kuma da ta tashi haihuwa sai ta haifi nisfa insani rabin mutum sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa lauƙala da annabi suleiman ya ce insha Allah lam yahnas da ya ce in Allah ya yi nufi to da bai warware wannan rantsuwar nashi ba wa kana darakan li hajatihi kuma da ya cimma bukatarsa wato da ya samu albarkan wannan kalma ta insha Allah da Allah ya kaddara matan nan guda 90 sun samu ciki kuma duk sun haihu yadda yayi nufi din kuma duk su haifi 'ya'ya maza sannan ya samu biyan bukata kamar yadda yayi nufi don haka ashe kalmar insha Allah tana da albarka waɗannan mutane da suka cewa annabi Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina sai suka ce wa inna in Allah Allahu la muhtadun in Allah yi nufi za mu shiryu to wannan kalma da suka faɗa sai Allah ya sassauta musu ya sa musu albarka cikin al'amarin su to da annabi Suleiman shi ma ya ce insha Allahu da Allah ya bashi damar yin haka shi yasa Allah ya ce wa annabi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الله يتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا kada ka ce zan yi abu kaza gobe illa an yasha Allah ce Allah ya yi nufi karka ce in Allah ya so Allah ya so daban da Allah ya yi nufi ma'anar illa an yasha Allah in Allah ya yi nufi ba in Allah ya so ba saboda Allah ya kan yi nufin abin da ma bai so kun gane Allah ya kan yi nufin abin da ma bai so ah, don haka ba daidai bane ka fassara in sha Allah da cewa in Allah ya so in sha Allah in Allah ya nufa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ce zan yi kaza gobe face ka goya wa maganar ka kalmar in sha Allah sai Allah ya ce masa wazkur rabbaka idza nasita kuma in ka manta to ka yi zikirin ubangijin ka dusa ilin da ka tuna ka faɗi wannan kalma ya zame ka fara gare ka wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada kuma ka rika faɗin akwai fatan ubangiji na ya shirye da ni abin da zai zama wato mafi zama shiriya fiye da wadda ni nake nake tunani akai domin kai kana iya hukunta wani abu alhali babu alheri a cikinsa to ka bar wa Allah zabi duk sa'ilin da zaka aikata wani abu ka ba wa Allah zabi kai fatan Allah ya zaba maka abin da yake mafi shiriya ya kamata mu sani kalmar insha Allah din nan tana zuwa da hukunci kashi uku kalmar insha Allah tana da hukunci kashi uku hukunci na farko mutum yana faɗan insha Allah ne in yana fatan ya samu alherin wani abu kafin ya aikata abin kamar yadda annabi Suleiman kun ga kafin ya tara da matan nasa ne ya faɗi wannan kalma yana ake son ya ce insha Allahu da ya faɗi insha Allahu da ya samu waɗannan ‘ya'ya kamar yadda ya buri hakanan waɗannan mutane banu Isra'il sun ce insha Allahu za ka same mu shiryayyu kaga suna fatan albarka cikin biyayya da suke wa annabi Musa alaihi salam to don haka mutum yana cewa insha Allahu ne lokacin da yake fatan ya aikata wani abu ba bayan ya aikata abin ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin wannan mara lafiya ya ce masa la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi wannan mai tsarki ne in Allah ya yi nufi kaga annabi yana masa fatan ya samu sauki haka nan kuma yadda hadisi ya tabbata a sahihu sunan abi dawud hadisi na 2066 a lokacin da mutum ya sha ruwa bayan bude baki ana son ya ce zahaba zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insha Allah duk sa'ilin da kai buɗe baki ba kafin kai ba sai ka gama cin abinci ka sha ruwa ko dabino a lokacin ne kake yin addu'a haka abdullahi bin umar ya faɗa bayan ka yi buɗe baki sai ka ce zahaba zama'u kishi ya tafi wabtallatil uruku wato jijiyoyi na yanzu sun jika wasa batal ajiru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya yi nufi kaga ana fatan Allah ya karɓi wannan azumi to don haka mutum yana cewa insha Allah a lokacin da yake fatan ya samu albarka na wani abu wanda bai riga ya aikata shi ba so hali na biyu shine halin da ke malamai suka ce ba a son mutum ya ce insha Allah akwai halin da ba a son musulmi ya ce insha Allah hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi addu'a ba a son ka sa insha Allah ku lura da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqulanna ahadukum kada ɗayanku ya ce Allahumma gafirli in shi'ita ya Allah ka gafarta min in kayi nufi in kayi nufi ka gafarta ma shi baka damu ba kenan ko wato in Allah ya yi nufi ne ma ya gafarta ma to in bai nufi bai barka da zunubin annabi ya ce karka ce Allahumma arhamni in shi'ita ya Allah ka yi min rahama in kayi nufi ko kuma ka ce Allahumma rzuqni in shi'ita ya Allah ka yi min arziki in kayi nufi a babi na addu'a ba a son musulmi ya ce insha Allah manzon Allah ya ce falyazimil mas'alata ana son musulmi in zai yi addu'a ya karfafa abin da yake roko wal yu'azzimu ragabata ya girmama kwaɗayinsa fa inna Allah la saboda shi Allah ba mai tilasta shi wa yaf'alu ma yasha kuma yana aikata abin da ya nufi din ne ko baka faɗa ba abin da Allah ya nufi ne zai aikata to sannan idan bayan abu ya auku ne fa ba a cewa insha Allah sai dai a ce masha Allah idan abin ya riga ya auku har yanzu dai ana fatan wannan abu yayi albarka sai a ce masha Allah to sai Allah kuma ya kara masa albarka kaga kafin abin ya samu in ka ce insha Allah Allah zai sauwake maka samun abin kuma ya sa masa albarka lokacin da abin ya samu sai ka ce masha Allah sai kuma Allah ya kara ninka masa albarka ashe kun ga insha Allah yana samun matakai daban-daban ah, akwai mataki da ake so musulmi ya faɗa kafin samuwar abu sai matakin da ba a son musulmi ya faɗi insha Allah da kuma mataki da ake son mutum ya canza kalmar daga insha Allah zuwa ga masha Allah matarka ta haifi da ka ce masha Allah a'a dukiyarka ce ka gani mota ne gida ne ɗanka ne ka gani ranka yayi maka daɗi ka ce masha Allah duk sa'ilin da ka ce masha Allah Allah yana ma wannan abin albarka Allah shi mu gane ah, ya kamata mu dakace haka saboda in mun shiga aya ta gaba kuma karatun yana da tsawo in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan aya ta 71 Allah shi gafarta mana kuskure da yawa kuma Allah ya ba mu ladan karatu da muka yi eh, malam nobody will be permanent in the fire from your explanation haka ne as long as mutum musulmi ne he will not remain in the hellfire forever insha Allah kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana musulmi Allah madaukaki zai fitar da shi daga wutar jahannama matukar a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan zarra na imani don haka babu musulmin da zai tabbata a cikin wutar jahannama amma duk wani kafiri yana tabbata a cikin wuta assalamu alaikum malam matsala ta yi ta ce ina da saurin rantsuwa to ba sai ka bari ba hmm? ah, sai na je na yi nazarin su ai yau aka kawo eh, wannan yana yawan rantsuwa Allah ya sa ya bari me salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالا الهيري wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago nan ba shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida uku biyu biyu bakwai biyar ga a cikin hausa turanci 0 0 60 30 wa 75 alaikum warahmatullahi